والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم waɗanda suka shirya zuwa ga tafarkin gaskiya da abin da manzo ya zo da shi ubangijinsu zai ƙara musu shirya da dacewa ga alheri kuma ya kimsa musu yin aiki da abin da zai kare su daga fadawa cikin wuta